أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمده ونقه ونفخه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبد الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وأسوتنا ومعلمنا وقائد دربنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واحتدى بسنته وجاهد جهاده وزاد عن حرماته إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ألا kawo لها ne na biyu a cikin kwanaki da aka ware وانا gabatar da a cikin waɗannan littafai guda biyar yau muna sha uku ga watan jumadal ula hijira annabi sallallahu alaihi wasallam dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in kuma yau ashirin ga watan ɗaya miladiya dubu biyu da goma sha tara kamar yadda aka gabatar tun jiya wannan daura tana zuwa ne a ƙarƙashin markazin wayin islami kuma a cikin masallacin shaikhul islam muhammad ibn abdul rahmatullahi alaihi da ke layin zamfara cikin jiku allah maɗaukakin sarki ya mana jagoranci ya taimake mu ya ba mu ikhlasi sannan kuma ya azurta mu da aiki da abin da muke koya na ilimi Allah ya sa ilimin ya mana amfani duniya da lahira kamar yadda jadwalin yake nunawa insha Allah yau za a fara da kitabul iman na babban malami al-imam Abu Ubaid al-Qasim ibn Sallam rahmatullahi alayhi wanda ya rasu shekara ta 224 bayan hijira Annabi sallallahu alaihi wasallam ajiya an fara mana bayani ko mala ya faɗa mana dalilan da suka sa ya rubuta littafin dalili babba shi ne neman da wani daga cikin ɗan uwa a zamaninsa ya yi da cewa ya masa bayani akan wasu mas'aloli guda biyar da suke da alaka da imani imam abu ubaidin alkasim bin rahmatullahi alaihi ya fara bayani sai muka tsaya yi bayani akan cewa musulunci da imani Allah subhanahu wa ta'ala ya fara saukar da hukuncin su ne mataki-mataki a tsawon shekarun da aka yi a makka abinda aka nemi sahabbai su yi a wannan lokacin shine su imani su ikirari da cewa Allah maɗaukakin sarki shi kaɗai cancanta a bauta masa ba za a haɗa shi da kowa a cikin bauta ba kuma manzansa sallallahu alaihi wasallam shine annabin da ya zaɓa ya aiko ma wannan al'umma ta ƙarshe a haka ake ana tarbiyyar mutane a ƙarƙashin sunnar Allah madaukakin sarki ta tazarruci wato bibiyar abubuwa sannu sannu ba tare da an afkoma da mutane abu a lokaci ɗaya ba to a haka ake tsawon shekarun da aka yi a makka mala ce ko goma ko kuma sha wani muka ce malam ya ƙoƙarin ya haɗa maganganun da aka yi ne na riwayoyi da suka zo akan cewa wata riwaya na cewa annabi sallallahu alaihi wasallam shekaru goma yayi a makka wata kuma riwaya tana cewa shekaru goma sha uku to shine ya hada maganganun sai ya ce ko shekaru goma ko kuma shekaru goma sha wani abu وسيما ليش قبل شيوا رحمة alaihi عليه فلما أتاب nasu إلى Islam lokacin da mutane suka. ga gabaki ɗaya suka koma zuwa ga musulunci suka shiga musulunci gabaki ɗaya shine asaba. ila islam suka zama gabaki ɗaya sun mika kansu zuwa ga musulunci kowa a ƙarra da shahadatai duk waɗanda suka ce sun yarda da annabi sallallahu alaihi wasallama sai ya kasance sun tabbatar da waɗannan shahadata ne ɗin guda biyu wato shahadatu Allah ilaha illallah da shahadatu anna muhammadar rasulullah wa hasnat fihi raqbatuhu sannan kwaɗayinsu da musulunci ya kyautata sahabbai a lokacin ya bayyana cewa musuluncin kawai take kwaɗai a cikin tambayoyin da kaisar yama abu sufiyan radiyallahu anhu a lokacin abu sufiyan bai musulunta ba cikin tambayoyin da ya masa ya tambaye shi yake cewa hal yartaddu ahadun minhum رغبة عن دينه هل يرتد أحد منهم رغبة عن دينه shin a cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam akwai wanda yake barin musulunci ya ridda ya ki musulunci Abu Sufyan radiyallahu anhu ya bashi amsa ya ce la yartaddu ahadun minhum rabbatan an dini a cikin sahabbai babu wanda yake barin musulunci in sun shiga sun shiga kenan sun to a haka zadahumullahu fi imanihim sai Allah madaukaki sai ya kara musu imani an sarafa salata ila alka'bati sai Allah madaukakin sarki sai ya ce to daga nan a juya a rika sallah zuwa Ka'aba ita sallah tun farko farkon musulunci dama ana yin ta malamai sun tattauna akan yadda sallah ta zo wasu suka ce sallah ta zo a matsayin nafila domin tana da alaka da aqida kai tsaye shi yasa zamu ga annabi sallallahu alaihi wasallam a hadisai da yawa yana bayanin akan kafircin tarikus salat mutumin da ya bar sallah iyaka malamai sai su tattauna ha jahdan ko ha kaslan wanda ya bar sallah saboda ya ce bai yarda da sallah ba ko ko a wanda ya bar sallah saboda lalaci ya kafarta amma dai hadisai sun zo da itlaƙin cewa duk mutumin da ya bar sallah ya fita musulunci to sallah ana yin ta tun kafin a farlanta sauran farillai da aka tashi farlanta ta sai aka farlanta ta rakawoyi biyu kamar yadda hadisin na Aisha radiyallahu anha ya tabbatar cewa an farlanta sallah rakawoyi biyu ne daga baya sai aka bar sallar tafiya ta zama raka'a biyu sallar gida kuma sai ya zama aka cika ta mai hudu ta zama hudu wadda kuma dama biyan ake kaman asuba aka ci gaba da yin asuba ita kuma magariba dama aslan ba a mata kaso to to kun ga haka aka yi ta yi to da aka koma madina sai aka umarce su da cewa su juya su ga kallon ka'aba wanda dama asali ka'aba suke kallo sai aka ce su juya su kalli baitul maqdisi shine mataki na biyu عن النبي صلى الله عليه وسلم زوج زوجي تتاتك كتازوا كعبا قنغ تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها سوداك ينزو فولي وجهك شطر المسجد الحرام شين يمتاكين قرش وبعد أن كانت إلى بيت المقدس جاء سلا تاكسا في بيت المقدس أشي كلا فقالت يا الله تقلب وجهك في السماء haƙiƙa mun ga jujjuyawa fuskar ka zuwa sama tad'u tad'u bi an يوجه الله سبحانه وتعالى القبلة إلى الكعبة من بيت المقدس الدعاء ده النبي صلى الله عليه وسلم يتشي ألا مدوكين سركي يسنع أدينا كلم بيت المقدس أقوم على كلم كعبة فلنولينك قبلة ترضاها to tabbas za mu juyar da kai ka kallon alƙiblar da ka yadda da ita alƙiblar da kake so ka yadda da ita ta kwanta maka a zuciya saboda haka fa walli wajhaka shatr al-masjid al-haram yanzu idan za ka yi sallah ka juya ka kalli bangaren almasjidil al-haram wato masallaci ne alfarma shine al-ka'batu musharrafa وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره سبود أنون تشيوا هكنش يازم حكما معبدا في عكتين ما كنتم دك يدك كسنشي دك إندك كسنشي حيث ظرف مبهم يستعمل في الزمان ويستعمل في المكان أنا عم فعند حيث عم تنزق زمان أنا عم فعند شيء عم تنزق مكان saboda haka duk inda kuke kuma duk sa'ad da kuke kai da sahabbanka fa wallu duhakum shatarahu wa kallan ka'aba ku fuskanci bangaren inda ka'aba take to akai wannan ثم خاطبهم بالمدينة باسم الإيمان المتقدم له sannan sai Allah madaukakin sarki ya ci gaba da magana da sahabbai da sunan imani wannan imanin da ya gabata a gare su imanin da suka yi shine al-imanu bil iqrari lisani su faɗi da baki domin Allahu alamu bi sara'irihim zukatunsu Allah ya sani abinda za ka yi hukunci da shi na fili shine su yadda su faɗi la ilaha illallah qulu la ilaha tuflihu sai Allah ya ci gaba ba a canza musu suna ba in wannan da suka ce sun imani da da Allah to sai aka ci gaba da kiransu da sunan mummunai in Allah ya tashi zai faɗi wani hukunci sabo sai ce ya ayyuhal ladina amanu kaga ana bin su a hankali fi kulli ma amarahum bihi a duk abinda Allah ta'ala zai umarci sahabbai da shi sai ya kira su da sunan masu imani ya ayyuhal ladina amanu aw nahahum anhu ko kuma zai hana su wani abu sai ce ya ayyuhal ladina amanu kamar yadda malam zai buga mana misalai domin a nuna cewa wannan imanin da suka yi na farko tun da tarbiyyar su ake yi to suna nan a matsayin masu imani duk da cewa ikirari suka yi da baki amma babu ayyuka a lokacin to in za a faɗi wani aiki yanzu a haɗa shi da wancan imanin da suka yi sai a kira su da sunan masu imani faƙalatin amur sai Allah ya faɗa a cikin umarni ya ce ya ayyu halladi na amur ke'un ya ku waɗanda kuka yi imani kada sunansu na wancan imanin da suka yi da baki irka'u ku irka yin ku wasu ku rika yin sujada al'amurin ruku'i wasu jud amurin bisu salati umarni da aka yi cewa a yi ruku'u a yi sujada to sallah ake cewa a shi ya sa ai suke da ka'ida suke cewa sunniyatir raka'atu raka'atan li'annaha la tan'aqidu illa bir ruku'i ba a kira raka'a raka'a shi ya yasa salatul janaza ba a cewa raka'a sai dai a ce arba'u takbirati ba a cewa arba'u raka'ati ko na cewa sai dai a ce arba'u takbirati li'annahu la ruku'a fiha ba rukuwacin salatul janaza amma duk sallar da ake yin ta da ake yin ruku'u to ba a kullata sai an samu ruku'u sai dai a wasu mas'aloli ce ya ayyuhal ladina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khayra la'allakum tuflihun ويا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق الأمر بالوضوء يا أيها الذين آمنوا يا قوانا دقوك إيماني إذا قمتم إلى الصلاة إذا قمتم ذاك يسلع إذا قمتم إلى الصلاة المأمور بها إذا أكون قمتم ذاك يسلع وأن سلع دمك أمرتيكم فمن ذاك فاغسلوا وجوهكم ku wanke fuskokinku wa aydiyakum ila al-marafiqi sannan ku wanke hannuwanku zuwa gwiwoyin hannunku kaga nan ma me sammahum Allah subhanahu wata'ala bismil iman da sunan imani Allah ya kira sahabbansa sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama sannan wannan yana nuna cewa da sallah da alwala yanzu sun shiga cikin a'malul iman sun shiga cikin ayyukan imani ayyukan imani na ta karuwa mutumin da ya ce la ila ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah sai ya tsaya bai yi sallah alwala ba bai yi sallah kuma lokacin sallah ya yi, shi kuma wancan ya ce ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah aka kira sallah sai ya tafi ya je ya dauki buta ya je alwala kuma aka yi sallah da shi to yanzu imaninsu ba ɗaya ba shine aqida ahlus sunna wal jamaa ake da. tafadulun nasi fi a'malil iman yadda mutane suke da fifiko a ayyukan imani al-Imam Bukhari a cikin kitabul iman yi babi akan haka babun tafadulun nasi fi a'malil iman mutane suna da fifiko a ayyukan imani sannan wancan da ya dauki butaye alwala ya sallah imanin shi ya daɗu yanzu ya tashi daga daga al-mu'minu bil iqrari lisani yanzu bada'at arkanuhu ta'mal wa tutabbiqu ahkam al-iman yanzu gabobin shi sun fara aikin imani shi kuma wancan da bai yi alwala ba bai yi sallah ba ya ce la ilaha illallah muhammadur rasulullah to yana nan imanin sa cak a matsayin imanun bil iqrari lisani shine abin da yake nuna mana kuma kan mu manta cewa nan yana fa mai da ya fara mai da martani ne ga firkar da ke cewa imani kawai a baki ake kuma a kudurta a zuciya ba aiki shi yana nuna mana cewa eh farko aiki da bakin aka fara nema a yi da kuma kudirin zuci su kuma ayyukan sun zo domin a nuna cewa imani wani abu ne da ke daɗuwa kuma imani wani abu ne da ke raguwa shi yasa sai aka bi sahabbai a hankali a hankali a hankali wa qala fi nahyi a game da hani kuma sai Allah ya sake kiran sahabbai da sunan imani zai hana su wani abu sai ya ce ya ayyuhal ladina amanu la ta'kulu riba ad'afan mudha'af ya ku waɗanda kuka yi imani kakku a cin riba kuna ribanyawa ribanyawa malamai suna da tafsirai guda biyu a game da wannan aya wasu suka ce ad'afan mudha'afa sunna ce ta tadarruji Allah maɗaukacin sarki ya bi wajen haramta riba. Fanko riba, Allah maɗaukacin sarki cewa wa ma’a taitun min riba? liyar guwa fi amwalin na fala ya guwain da Allah, wa ma’a taitun min zakatin turidu na wajen Allah, fa’ula ita humul mubarifun, a wata ƙira a fa’ula ita humul mubarifun. Aka fara kwankwasa zukatan sahabbai cewa ruban nan za a za a haramta ta domin intisharur riba fi ma bainahum kada an yushbiha intishari kada an an yushbiha intishara al-khamr fi ma bainahum yadda ruba ta yadu a cikin su ta kusa ke kama da yaduwar shan giya a cikin su to daga nan kuma sai aka zo sai aka ce يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة أكل الربا الأضعاف المضاعفة يد shi ne idan mutum yana bin wani bashi dama da zai bashi bashi sai ce to ga bashin dubu goma sai ƙarshen wata zan biya ka ka bani bashin dubu goma ƙarshen wata zan biya ka a rubuta sannan kuma dama idan ya tashi biya to akwai wani abu na ɗore sai a ce duk dubu ɗaya akwai ɗari ɗaya kaga zai ba da dubu goma sha ɗaya kenan in ya tashi biya ko to ranar biya ta zo sai a zo da littafi a yi mai sallama a kofar gida sai a ce ma an da wa ma an turbiya ko dai yau din nan ka ba da dubu sha ɗayan nan ko kuma in kwana ɗaya kake buƙatar a ƙara maka ba za ka iya biya yau ba to za a ƙara daɗa wani abu to haka haka za a yi ta haka za a yi ta yi sai ya zama kila ranar da zai iya biyan bashin nan riban nan ta rubanni ta zama ninki so biyu to sai aka hana su wannan sai amma riba mai sauki wadda za a yi ta ɗan mai sauki sauki to ita ba a haramta musu ba in ji wasu malamai ƙarshe sai aka zo sai aka kawo الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس حزوا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين kaga hana cin riba sai aka ce me in kuntum mu'mini ashe kin cin riba aiki ne na imani ashe cin riba yanqusu min imani akidi mutumin da ya ci riba ashe imanin shi ya rabu ba sai ya kafirta ba imaninsa ya rabu da zai halasta amma riba ya ce yayi riba halasta to daga nan intaqala min kaunihi mu'minan wa sara kafira yanzu ya zama kafir in aka tabbatar masa didda mawani'ut takfir suka zama ba su sannan kuma aka tabbatar da shuruɗin takfiri tawaffarat fihi shi ya zama kafiri amma mujaddadu aqli riba yanqusu al-iman li'annahu min a'mali al-ma'siyah wa a'malu al-ma'siyah tanqusu min al-iman shay'an fa shay'an ayyukan sabo suna rage imanin mutum a hankali a hankali a hankali mun gane sannan sai Allah madaukakin saki ya sake cewa ya ayyuhal amanu la taqtulus sayda wa antum hurum ya ku waɗanda kuka yi imani kar ku kashe abun farauta na tudu wa antum hurumun alhali kuna cikin haram na manta tafsiri na karshe na farko tafsiri na biyu na waccan aya ya ladina amanu ta ta'kulu riba adhafan mudha'afa suka ce ay kharaja al-kalamu makhraj al ba ta tadarruji ake yi ba idan kharaja al-kalamu makhraj al-ghalib fala mafhuma lahu Allah ya magana da su ne a mafi yawancin abin da suke yi saboda haka da Allah ce ya ayyuhal ladina la ta'kulu riba ad'afan mudha'afa abinda suka fi kenan sun fi cin riba ninkin baninkin saboda haka wannan bai hana an haramta cin riba ko da ƴan karama bace arriba yafi ko da bata zama al-ad'aful mudha'afa ba duka malamai sun yi waɗannan tafsiran guda biyu ko wancan tafsirin na cewa an bi su ne a hankali ya zama ayar ita ce aya ta tsakiya ayar farko ta cewa za a haramta riba ita ce ta wa ma ataitu min riba li yabwa fi amwalin nas wadda in an kalla suratul rum take ko suratul rum ko sura ce makiyya ita kuma wannan ya allazi amla ta qulu riba adhafan mudha'afa sai ta kasance ayar imra sai ayar karshe da ai da sai at-tahrimul batt ita kuma sai ta zama a cikin me a cikin suratul baqara wasu kuma malamai suka ce a kharaja al-kalamu makhraj ghalib mafi rinjayen abin da suke yi ne shi yasa sai Allah ya ambace shi da haka amma ba ana nufin cewa riba ya kaɗan ta halarta a wannan lokaci Mun gane to shine wannan to nan ma sai Allah ya sake kiran sahabban annabin sa sallallahu alaihi wasallama bismil iman kuma wa harrama alaihim saydal barri ma damu hurma matukar suna cikin harami umra suke ko suna aikin hajji ko ko a a harami nan alharamul makani domin alharam biyu ne ko uku kai akwai alharamul shakhsi akwai alharamul makani sannan akwai alharamul zamani alharamul shakhsi shine an yatalabbasa al-insanu bi alhajji aw al mutum ya zama ya shiga cikin aikin hajji ko umara yanzu nan yana cikin me ya zama muhurimi kenan sau da aka abubuwa da yawa sun haramta a gare shi daga ciki akwai farauta na biyu alharamul azzamani lokacin, la taqtulu as-sayda wa antum hurum hala kaunikum fi ashhuril fi fi ashhuril hajj kina eh a daidai lokacin da kuke cikin aikin hajji kuma kana aikin hajji to kaga alharamul zamani ke sannan alharamu almakani sune hudud din da manzo Allah sama ya shata yace sune haram. daga gabas zuwa yamma daga kudu zuwa arewa annab sama ya shata wani wuri shine ake ce masa haram kaga arafat ba ta cikin haram da mutum ba hajji yake ba ba umra yake yi ba sai ya sa a ya samu wani katon zomo a arafat to ya halatta ya kashe ya kashe ya kashe ya kashe zoman ya ci hmm? to kun gani wa ala hada akan wannan ne kullu mukhatabatin kanat lahum fiha amrun aw nahyun ba'da al-hijrah akan wannan ne ya kasance duk maganar da Allah ta'ala zai yi da sahabban manzansa sa sallallahu alaihi wasallama ce ko umarni wannan maganar ta kunsa ko hani ba'da al-hijrah bayan hijira sai a kira su da sunan imani ya ayyuhalladhina amanu ya ayyuhalladhina amanu wa inna ma sammahum bihadha al-ism bil iqrar wahdahu an kira su da wannan sunan kawai kuma ikirari suka ne إذ لم يكن هناك فرض غيره domin a lokacin babu wata farilla ba wannan ba ba farlanta musu abubuwa ba sai aka ana aka yi ta kiransu da sunan imani kamar yanzu misali ga misali na duniya sai jami'a sai ta baka admission ka je ka karba admission aka rubuta sunanka cewa ka karba admission to tun daga nan za a fara kiran ka da student na wannan jami'a haka ne kuma haka bane amma za ka ce matsayin ku ɗaya da wanda shi wani ya yi aji ɗaya ya gama semester ta farko ya gama semester ta biyu ƙila ma aji biyu yake shi za ka ce daidai da kuke da wanda aji uku yake ko aji hudu in kuma kwas na aji mai aji biyar ne ka ce aji biyar kake ka ce daidai kuke matsayin ku ɗaya amma duk sunan ku ne da sunan ku student student din wannan jami'a amma ba matsayin ku ɗaya ba saboda haka ka zai rika karuwa ne a matsayin ka na student ɗalibin wannan makarantar gwaggwadon ka da kake ƙara samu da aikin da kake na karatu da kuma natija da take fitowa ta jaraba ko ba haka bane sannan kuma a jami'an na akan koru wasu ko ba haka bane sannan akan sagale wasu ko ba a sagale su a sagale su haka ko sannan akan ce motsi sai sun maimaita wani abu sannan imanin su zai cika karatun su zai cika ko ba haka bane da ana yin wannan sannan karshe wasu suna fita ba su komai ba ya hasabuna nuna yusinuna a sai karshe sai a ce musu a ai ka taba satin ansa wata rana kuma ka cika form an cika maka form saboda kai kai ba dalibin jami'a bane shekara kaza da suka wuce shekaru kaza da suka wuce to wancan misalin ka ɗauke shi a matsayin takribi ka kawo shi a game da amalin iman mun gane falamma nazalat ash-shara'i'u ba'da hada a lokacin da hukunce hukunce suka sauka bayan ikirari da aka yi na imani wajabat alaihim wujubal awwal sai ya zama su ma sun zama wajibi a kan sahabban annabi sama irin wajibcin farkon nan sawa'an la faqqa bainahuma daidai babu bambanci tsakaninsu eh. yanzu mutum da zai zo shi kenan ya ce ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah amma sai a ce masa ya sallah sai ce ba zai yi ba me musulunci shi kuma yanzu ko ya ɗauki wani abu daga cikin ma yu'lamu min ad-din bi ya musa shi ce shi bai da shi ba Haga ya imanin imaninsa لأنها جميعا من عند الله دومن دكانن سو daga Allah tike wa bi amrihi wa bi ijabihi kuma Allah ne bada umarnin a yi su kuma Allah matsaukacin sarki shine wajabta su haka akai ta tafiya Falau annahum inda tahwil alqiblati ila alka'bati da a ce lokacin da aka umarce su cewa su juya su fuskanci Ka'aba a matsayin alqiblar su da a ce abau an yusallu ilaiha sai suka ce su ba za su sallah zuwa Ka'aba وتمسكوا بذلك الإيمان الذي لزمهم اسمه sai suka ce aiki tunda sun riga sun yi imani to su suna nan a matsayin masu imani ko da ba su fuskanci Ka'aba sun yi sallah ba wal qiblati allati kanu alaiha kuma suka ce su suna nan akan baitul maqdis za su ci gaba da kallo lam yakun zalika mughniya mughniyan anhum shay'a wannan ba zai tsina na musu komai ba sun ce sun yi imani amma kuma yanzu an ce musu to ku daina kallon baitul maqdis ubangijin da kuka ce kun yi imani da shi kun yadda da manzansa to a harshen manzansa shi ubangijin ya aiko manzan nasa ya faɗa muku cewa daga yau baitul maqdis ku daina kallon baitul maqdis in za ku yi sallah ana so ku kalli ka'aba ne sai suka ji to ai da wannan gabaki ɗaya wancan dogaran da suka yi na cewa sun yi imani da bai tsina na musu komai ba domin sun warware shi wala kana fihi naqdun li iqrarihim kuma wannan da ya zama ya warware iqrarin da suka domin sun yi abin da aka sa su shi yasa hankalin Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tashi lokacin da aka je eh, sulhu Hudaybiya da ya umarci sahabbai cewa su yi aski abin ya musu nauyi ba su yi ba hankalin manzon sallallahu ya tashi ya shiga wajen matarsa na na ummu salama ta radiyallahu anha yace akhsha ala qaumiki shi ina jin tsoron mutanen ki kafa bala'i ya afko musu na umarce su da wani abu da Allah ya sa mu mu yi dukkan mu ba su yi ba sai na na ummu salama radiyallahu anha sai ta ba manzon sama shara ta ce kai ka je ka fara in suka ga kana yi kai ma za shi kaga mace ta tsamar da musulmai daga bala'i ta sanadiyyar ta aka kubuta shikenan masu sama zo ya nemi mai aski aka fara masa aski ana yi kawai shikenan sai gashi aska na tsada a da reza لأن الطاعة الأولى ليست بأحق باسم الإيمان من الطاعة الثانية دومن طاعة فانكو دا سكي تإقراري دا إيماني تو بتفتشن شنتا أكرات دا إيماني با في يد طاعة تبيو إتما طاعة تبيو إيماني kun ce kun yi imani da baki to ya za a ga kun yi imanin da gaske to ga ayyuka an gwada ku da su a ayyukan ku za a gani falamma ajabu Allah wa rasulahu a lokacin da suka amsa kiran Allah da ma'aikinsa ila qabulis salati suka karbi sallah suka yi ta ka ijabatihim ila al-iqrari kamar yadda suka amsa kira suka tabbatar da cewa Allah shi kadai cancanta abauta masa kuma manzansa sallallahu alaihi wasallam manzo ne daga Allah sara jami'an ma'anhuma huma yawma idin al-imana sai waɗannan abubuwan guda biyu suka kasance a lokacin su ne imani ميكينا الإكرار والصلاة سوني تقنية ديكي لكي ديكي صار جميعا معا الإيمان أي صار الإكرار الأول بأن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله والصلاة سوني صار نعم. سيستقدم سوني إيماني الوقت هي تيا ذا أقال مسمي إيماني أو أن الوقت شيني أن يكر بالشهادتين thumma yusalliya ya tabbatar da Allah ɗaya ne shi kaɗai cancanta abauta masa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama manzon Allah ne sai kuma a ga yana sallah kun gani ko yanzu imani ya karu ce washahidu mala albani ya ce yana tsammanin washahidu kun san aikin ta ba ka canza ma mutum sai dai kai ba a ƙasa shi yasa za ku ga a ƙasa ya sa kazal asu. haka yake a asalin makhsusar wa fil mawaqin al atiya wa shahid amma gaba zai nuna a shahid zai amfani da a shahid ba a shahid ba wa la'allahu as-sawab huna bi dalili qawlihi ba'da sutur fa ayyu shahidin yace gaba zai ce fa ayyu shahidin Kamar nan ba yana nufin ash-shahidu domin ashahidu shahidu ne mai shaida ne shaida amma ashahid shahid an fi amfani da shi a matsayin wanda eh, ya mutu duk da ƙur'ani ya zo da shi a matsayin fashidu shahidai ne mai rijaliku mai kafa shaida kama dai malamai sun fi amfani da ashahid shahid shi sa kuke cewa mahallu shahid ko sai ai mahallu shahid shi ne kaza to wa shahidu ala anna salata min al-iman abun da ke shaida akan cewa lalle sallah tana cikin imani qaulullahi azza wa jalla fadin Allah wanda buwaya da daukaka suka tabbata a gare shi وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم bayan ne aka faɗi wannan bayan tahwilul qiblati ila al-ka'bati a cikin ayoyin ne bayan da Allah mu mace ce wa ma kana Allah li yudhi'a imanakum malaman tafsiri tun daga sahabbai suka ce ai wa ma kana Allah li yudhi'a salatakum al-iman huna as-salah utliqa ismu al-iman urida bihi as-salah sallah ce ake nufi لأن الصلاة شعبة منه من باب إطلاق الكل وإرادة الجزء يا بلاغة الإيمان مع الصلاة وما كان a imanaku إيمانكم أي وما كان الله ليضيع صلاتكم Allah madaukakin saki bai kasance da ɗai ya ɓata sallar da kuka yi a baya ba sallar da kuka yi a baya da ku da kuke da rai da waɗanda suka riga suka rasu su yanzu ba su samu damar yin sallah zuwa Ka'aba ba to Allah ba zai ɓata sallar da kuka yi ba dukkaninku Allah zai ba kula da. inna Allah domin Allah bin nas ya kasance ga mutane na raufun mai tausasa musu ne a mu'amala da sakamako rahimun kuma mai tausayin su malam ibnu qayyim rahmatullahi alaihi yake cewa ar-ra'sa alqafu min ar-rahma ra'sa ta fi rahma saboda haka a cikin rahma ake samun ra'sa sai mutum ya zama rahimun ko in ya kai wata matuƙa a rahama to sai ya siffanta kuma da ra'asa waja'alna fi qulubi alladhina ittaba'uhu ra'fatan wa rahmatan wa rahbaniyatan min ibtada'uha ma katabnaha alaihim illa ibtigha'a ridwanillah ja ra'afa ce sai malamin kai sai yake cewa kaman al-hubbu ni da al wudd suka ce al wudd al-mahabbatu al-khalisa ko al-hubbu al-khalis 恩恩苏耶呀，恩恩苏耶呀。شيء سأل الله كرا كانت ترسونا الودود الودود لأن الود خالص الحب أن أرسو فكذلك الرأفة خالص الرحمة أن أرتو سيد أن أرتو سيد يتشاكي سيمة رعفة وإنما نزلت في الذين توفوا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم aka ce wannan ayar ta sauka ne a game da waɗanda suka rasu daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam wa hum ala salati ila baitul maqdis alhali a lokacin suna sallah a baitul maqdis ba su samu damar yin sallah a ka'aba ba to sai wasu sahabbai fa su ila rasulullahi sallama sai aka zo aka tambayi manzon Allah sallama cewa to su ya sallar da suka yi sallar ta tafi kenan a baitul maqdis ake ta sallah to yanzu kuma an ce a juya a yi a ka'aba ga wasu kuma kafin su fara sallah a ka'aban nan sun riga sun rasu duk sallolin da suka yi sun yi ne a baitul maqdis to me hukuncin sallar su sai Allah ta'ala ya saukar da wannan ayar ma kana Allah li yudhi'a inna Allah bin nasi rahim Allah ba zai taɓa tozarta sallar da kuka yi ba da ku na yanzu da waɗanda suka mutu da wannan sababin nuzul ɗin an ruwaito shi daga Albara, ibn azib eh, al-imam bukhari ya ruwaito shi a cikin kitabu tafsir sannan al-imam tirmidhi ya ruwaito shi daga ibn abbas radiyallahu anhu to kun gani ashe yanzu gashi ƙararramin samu a cikin alqur'ani ashe sallah tana cikin me a'malul iman kai Allah ma saboda ya nuna muhimmancin haka fasammaha bismil iman wa ma kana Allah yudhi'a imanakum Allah ba zai taba tozarta imanin da kuka yi ba falabithu bidhalika burhatan min dahrihim sai suka dauki wani lokaci daga cikin zamanin su falamma an dawo ila salati musara'atan a lokacin da suka juyo da gaggawa zuwa ga sallah wan sharhat laha suduruhum kuma zukatansu suka wanku suka tsaftace, saboda sallah anzalallahu fardaz zakati daga nan sai aka ƙara musu wani aka ƙaro musu wani aikin imanin sai aka ƙaro musu zakka kun ga yadda Allah ta'ala yake sunnatu tadarruj ko فرض fi في إيمانهم إلى ما قبلها ya sa fi أيمانهم fi إيمانهم farada zakata sai ya farlanta musu zakka fi imanihim ila ma qablaha saboda imanin da suka yi zuwa ga abin da ke kafinta kage yanzu hukunce hukuncin musulunci sun zama nawa kenan sun zama uku a'malul iman din sun zama uku al-iqrar thumma as-salat thumma az-zakat haka ake ta bin su imanin na ta karuwa yartaquna darajatan ba'da daraja min darajatil iman yadkhuluna shu'batan ba'da shu'batin min shu'abil iman suna shiga gidaje gidaje gidaje duk suna mallaka waɗannan gidajen da izinin Allah faqala fi Allah ce aqimus salata wa atuz zakat ku yi sallah sannan kuma ku bada zakka ku rika sallah ku bada zakka aka hada zakka da sallah wa Allah madaukakin sarki yace khudh min amwalihim sadaqatan تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم صلاتك سكن لهم خذ ككربا من أموالهم صدقة daga cikin dukiyarsu ka karɓi wata zakka khudh min amwalihim sadaqatan ka karɓi wata zakka ai khudh sadaqatan min ka karɓi wata zakka daga dukiyarsu wannan zakkar nukirat litus an yi na kira ne kamar khud min amwalihim sadaqatan mafrudatan ko khud min amwalihim sadaqatan wajibatan ka karba daga dukiyarsu zakka ta wajibi shi ya yasa mutum da zuwa zai yi gaba ki sai zo da dukiyarsa kamar yanzu misali a ce zo da bank statement ɗinsa ya ce to ya ma'aikin Allah ga abin da nake da shi ga shi ga shi ga shi ga shi ga shi ƙarshen hudar da na yi da banki jiya karfe kaza gashi sakamakon da ya fito kuɗi na na yanzu a banki shine naira kaza sai annabi sallama sai a lissafa sai a fita haka ake yi farko har ya zama sahabbai suka yawa masu dukiya suka yawa a cikin su fataha Allah subhanahu wataala ala rasulihi wasu suka mallaki gonaki wasu suka mallaki raƙuma da yawa da dabbobi wasu suka mallaki zinariya da azurfa sai manzo sama sai ya aikawa sai a rika aika gida gida a jiya an su wani alhaji wani mai dukiya a jiya karɓo dukiya sai fitar ya bada haka aka yi ta yi to kun ga kudmin amwalihim sadaqatan tutahhiruhum tutahhiruhum ka tsarkake su da ita tutahhiruhum ay tutahhiru biha qulubahum ka tsarkake musu zukata domin duk mutumin da ya zaka to an cire masa wani nau'i na ruwa a zuciyarsa ruwa kuwa tana ɗaya daga cikin tana ɗaya daga cikin a'malul ma'asiya saboda haka hiya tudaddu wa tunafi iman shi yasa manzo ne ce ruwa ba ta haduwa da imani a zuciya daya hadisi sahihi ruwa ba ta haduwa da imani a zuciya daya sai daya fi karfin daya ko dai ruwa ta rinjayi imanin ko imanin ya rinjayi ruwa ba ana nufin ba bai khili kafiri bane ba ku fahimci wannan ku zama wa'idiyya kan mu zama wa'idiyya masu ɗauka irin waɗannan nasosan su fassara sai da suka ga dama a'a ana nufin tabbas imanin maruwaci raunanannen imani domin imani yana hana rowa wa tuzakkihim biha sannan kuma ka tsarkake musu dukiyarsu da ita tafhir tafhirul qulub tsarkake zukata تزكية أركت يدوك يرس فإنه معك سيدتي وصلي عليه خمس الدعاء اللهم بارك اللهم بارك لك اللهم يبارك لك في إيماء في, في مالك على مقع الوقت أتشن دوك يكا مثلا سلم أن أخا كاو دوك يزكا كي خمس الدعاء على مقع الوقت أتشن دوك يكا شين وصلي عليه ما أي وضع لهم خمس الدعاء shine can manzon sun sai yace sai ya amfani da lafazin sala din sai ce Allahumma salli ala ali abi auka ay Allahumma salli ala abi auka ay Allahumma udkur aba auka fil mal'i al'ala wa afni alayhi ya Allah ka ambace shi a sama a wajen mala'ikun ka madaukaka sannan kuma ya Allah ka yabe shi to kun ga wannan shi ne so da ka yanzu mun sama daga cin amalin iman bayan ikirari mun samu abu biyu ba da mun samu sallah ko mun samu zakka haka Allah yake ta bin sahabbai a hankali a hankali bayan ikirari kuma sai ana nuna musu cewa imanin mutum baya tabbata idan ba da aiki ba mun gane ne sallallahu alaihi wa sallam wa baraka ala nabina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in